يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهكا a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau talatin ga watan biyu watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na hudu a ƙarƙashin babin filmu jahada wanda kuma shi ne hadisi na 98 wasu kuma nasu za su ga 99 a jerin hadisan da muka karanto daga farkon littafin zuwa nan an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yarda da ita annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙumu minan ta ce haƙiƙa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tashi cikin dare don ganawa da allah da kusantarsa da neman yardarsa yana mai yin sallah ga allah subhanahu wa ta'ala hatta hatta tafattara qadamahu har ƙafafuwansa su tsatsage faƙultula aisha ta ce sai na ce da shi lima na hadha ya rasulallah me yasa kake aikata irin wannan aiki ya manzan Allah yaya kake matsawa kanka wajen yin sallah ka dade a tsaye hatta kai ga kafarka ta tsatsage وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر alhali shi kuma Allah tuni ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da abin da ya jinkirta bai riga ya zo ba ma qala manzo sallallahu alaihi wa sallama yace afala uhibbu an akuna abdan shakura bana so in zamo bawa mai yawan godiya ga Allah ba don an gafarta min abin da ya gabata na zunubaina da abin da ya jinkirta sai kuma ishantake ba na yi wani abin da yake na yaba na gode ga Allah subhanahu wata'ala kan wannan baiwa da ya min ba muttafaqun alai imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan lafazin lafazin ruwayar imam bukhari ne sai abin da ya shafi bayani kan wannan hadisi da farko marawaiciyar hadisi ita ce aisha yar abdullahi bin uthman mana aisha yar abubakar siddiq ya shahara da alkunyarsa abubakar siddiq amma asalin sunansa abdullah dan abi kuhafa babansa da ake kira uthman kuka ce aisha yar abi bakar siddiq dan abi kuhafa in ka faɗo da alkunyakin ko aisha yar abdullahi dan uthman ka faɗo sunan babanta na asali ka faɗo sunan kakanta na asali ane mata alkunya da babar abdullah domin akwai yar uwarta asma'u yar abi bakar siddiq mata ga zubair bin al'awwa to ta haihu a cikin 'ya'yanta akwai abdullah ana ce masa abdullahi bin zubair to sai ake wa aisha alkunya da wannan ɗa da ɗan'uwarta sai a ce babar abdullahi ashe ana iya wa mutum alkunya da ɗan ɗan uwansa ba sai lalle wanda ya haifa aisha an haife ta shekara hudu da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana a shekara ta hudu da aiko manzo a wannan lokaci allah ya hukunta aka haife ta dududu bai kuka ce shekarunta sanda manzo ya kaura shekara irin shida ko ana cikin ta bakwai da haka ya aure ta tana da wannan irin shekaru shida zuwa bakwai a madina kuma ya tare da tana da shekara tara uwar muminai matar mafi alkhairin halitta ɗaya daga cikin manya-manyan dakkan malaman sahabbai wacce take da dukkan mata ili domin masro cikin tabi'ai ike cewa da za a tattare ilimin da Allah ya wa Aisha a sa a guri guda a tattara na sauran mata babu ko ilimin da Allah ya wa Aisha sai yarin jahina su ta hadisi 2210 ita kadai cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana a cikin mata ita ce wacce take ta zarra take cikin jerin waɗanda suka rawaici hadisai masu yawa a tsakankanin maza irin abin da bahaushe yake cewa mace mai kamar maza wannan baiwa allah tana daga cikin bayin allah da allah ya sanya wa manzo ƙaunarsu fiye da sauran bayi domin an tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kafa so a mutane ya ce abubakar siddiq bayan sa fa ya ce yarsa aisha abin da ya ƙare a gidansa shi da yadda ya ta sha fafatawa da sauran mata wajen kishi take cewa ba yadda matan manzo suka iya da ita duk ta kere su domin dukkaninsu zawara manzan Allah ya haife su ya aure aure suka ita kadai ce ya aure ta budurwa da haka su duk sauran wasu ne amma ita ce fil a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam tana ji da wannan matsayi ta ce in ma da wata wacce za ta ja da ita a cikin matan manzo to sai dai ko zainab ita kuma ta kan bigi girji ta ce ku duk babanninku ne suka wa da manzo ni kuwa daga sama allah ya ce na zama matar manzon allah kaga ita kuma ba ta da wata rana matan manzo sallallahu alaihi wasallama suka je suka samu manzo suka ce su fa abin da sahabbai suke ya ishe su yaya sai a rika turo da kyauta a ranar kwanan aisha wanda an tabbatar cewa tun da ranar kwananta ne duk abin da ya zo ita za ta kinkima ta kai wa manzo wanda wannan din zai kara mata matsayi da daraja a gurinsa a ranar ta ana samun wasu abubuwa ƙari akan abin da ba a samu a ranar kwanakin wasu suka ce saboda haka sai manzo ya je bayani ga sahabbai su ma fa suna son abin alkhairin irka samun su su rika gabatarwa ba. ya ake yawan kawo kyauta ranar kwanan aisha ba a kawo ranar kwanan su ya shiru bai ce musu komai ba suka sake zuwa aka zauna mita aka ce ya mai mutumin ya ce shi a yamma na faɗa ko ƙala bai ce ma ba abin da ya ce ce sake koma masa har sai ya magantu aka sake koma mu fa abin da ake ya ishe mu ka faje ka yi wa sabon ka bayani sai ce to ga amsa kuna sanar cewar Allah subhanahu wata'ala ya taɓa min wahayi ina rafa da mayafin Aisha amma bai min wahayi ina rafa da mayafin wata kuma shi kuma me za a ce masa shi ma a ce ya yi san kai zai yi saboda haka an ɗora min ya adalci a kan ku a abin da na mallaka zan ba abin da zai zo min daga wajen wani ba wannan ba ɗora min wanda suka ga za su kawo min kyauta su kawo ko su kawo ranar kwanan aisha ko su kawo ranar kwanan wata ba abin da ya shafi wannan ba haƙƙi na ba su daka ta sha fafatawa da sauran mata ita ma kuma da irin nata kishi domin an taɓa zubo abinci a akushin hafsa aka kawo ta rotsa akushin ya dare manzo ya ce ku tattara kwashe abin da yake ciki babu ku ta yi kishiya kuka iya su sahabbai ke tunda matansa uwayen sau da haka da ta turo da nata akushin da abinci aka cinye sai ɗauki akushin lafiyayyen ice a ji a kaiwa hafsa ga akushinta nan ya dawo aisha ta ruguza akushinta wannan shine adalci an fahimta ko to su ma sun yi kishi amma dai ba irin na yanzu ba wanda ake zuba fiya-fiya a zuba maka a shana a zuba maka kanazir a ɗauko a shana ya eh, wannan ya wuce misali kuma ya tafi hauka Allah ya ji kansu da rahama Aisha ta shagalta da fatawa da ba da ilimi a lokacin halifancin babanta abubakar siddiq haka lokacin halifancin umar haka lokacin sayyidina uthman amincin allah ya tabbata gare su gaba daya allah ya karɓi rayuwarta a ranar 17 ga watan ramadan wasu suka ce a shekara ta 57 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a shekara ta 58 ne da hijiran manzo irin wannan ba mamaki a tarar ƙarshen wannan shekarar daidai farkon wannan shekarar shine zaka ji ana faɗa irin wannan sabon sahabin annabi abu huraira allah ya da shi sai mata sallar gawa aka binne ta a makabartar baƙi da ke madina allah ya ji ganta da rahama to take cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya komu minan lai haƙiƙa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tsayuwar dare yana tashi cikin dare don sallah da ganawa da neman yardar ubangijinsa hatta ta tafattara ƙadama har ƙafafuwansa su rika tsatsage to daga wannan gaba cewar kana ya kuma minan lai ya sa kake jin wani lokaci ana cewa da sallar dare kiyamun lai kana ya kuma minan lai kiyamun lai an gane ko sallar dare ana gaya mata wannan su ana kiranta da kiyamun lai tsaiwar dare saboda daɗewa da ake a cikin karatun da ake yi na sallar dare shi sa ma yake ce mata kiyamun da za ka ambaci sunan kiyam na tsewar ya rinjaya akan sauran abubuwan da ake a cikin sa da haka tsewar dare an fi so karatun ka yawaita fiye da yawan raka'o'i zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokaci a a guda yakan karanta kamar izu goma da wani abu kamar da mun ji a bayanin malam majiya ya ambata karanta bakara ƙare ya tafi ya karanta nisa'i ya ƙare ya dawo ya karanta ali imran ya ƙare izu goma da ɗan ɗoriya to wani a raka guda kaga ya yi ta tahajjudin da muke yi gaba ɗaya har da ƙari ko da azumi kaga da za a irin wannan sosai da liman ya juyo ta rashi shi kaɗai rage a masallacin ƙarshen kwa ya tafi saboda haka na gaba ya gaba matsayin manzo sallallahu alaihi wasallama sai dai a kwatanta a dai kwaikwayo amma ba a kamar shi ba to yakan tsaye dare wannan magana da aisha ta faɗa kafin tewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama shaida da wannan bayani tuna allah ya masu Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar Allah yake cewa haƙiƙa ubangijinka yana da masaniyar tabbas haƙiƙa kana tsayuwa ƙasa da biyu bisa uku na dare ka ɗora a rabi baka kai biyu bisa uku ka fi rabi amma baka kai a ce ka ɗauki kaso biyu ba shine adana min tulutai abin da ya kasa biyu bisa uku zai iya ɗoruwa a rabi amma bai ƙarasa biyu bisa uku wa nisfa kuma Allah ya san wani lokaci kana tsayawa gwargwadon rabin rabi zama rabi duk a kana gana da shi ne da neman yardarsa rabin kuma a shi za ka waru wani abu kai bacci wani kuma ka biya bukata ka biya ka bukata wa thuluthahu wasu lokutan kuma hakan tsaya kwatankwacin ɗaya bisa uku na dare biyu bisa uku shi za ka kasa tsakanin jikinka ya samu hutu iyalanka su samu kuma haƙƙinsu Allah ya ce wa ta'ifatun min ladina ma akwai wasu jama'a ma cikin bayan allah da suka ba da gaskiya da kai su ma da suke yin haka irin su abubakar siddiq din irin su umar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya taba fita cikin dare ya gitta umar ya ji wato yana tashin muryarsa a layin unguwarsu ya kuma gitta gidan abubakar ya ji shi ma ina yi amma sai ka kasa kunne ka ji karatunsa da gari yawa yake cewa umar na fita unguwarku ko na fito wajen gidanka na ji karatunka da karfi kake ya kake da karfi haka ita ina yi ne saboda yan ashanta ke su tashi masu bacci don daga farkon dare har ƙarshe su tashi su ji akwai bayan allah masu neman kusanci zuwa ga allah su ma su kwaikwayo ita to kai kuma abubakar na fita inda kake amma sai an kasa kunna ji karatun ya kake haka kai kuma ce ai wanda nake domin sai na ji na ya ka gani to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce kai abubakar ka dan kare murya kai kuma umar a rage a hada tsakiya ko kal umuri safu mafi alkhairin al'amura tsaka tsaki saboda in ka ce sai ka daga murya koyaushe mai wasan da ka tashi kake ta ka sallar kake daga murya shi wani ya gama sannan zai kwanta ka ce kuma kai ya bacci ko sannan kuma kana yi ƙasa ƙasa ko yaushe kai kuma sai ka salama ta shige ka an gane ku kuma shi yin ma a ɗan tsinkaye kana yi shaida ce daga bayan Allah cewar su ma za su yi maka shaida har a ranar kiyama su ma sun ji kana ka samu wannan shaida ba wani abu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya rayu yana mai tsaiwa ga ubangijinsa da jajircewa wajen ɗaukan kaso mai tsoka cikin dare ya bai wa mahalicinsa ita ce irin koyarwar da yawa sahabansa inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa wa li zawrika alaika haqqa haka yake tafa wa a'ti kulli dhi haqqin haqqa yanzu yace tabbas ubangiji na da haƙƙi akan bawa kai kanka gangar jikinka na da haƙƙi a kanka na ka kwanta kai bacci ka huta iyalanka na da haƙƙi biyan buƙatar sha'awa da ɗan tattaunawa da su samu ɗaya kewa haka wanda zai bakunce ka a matsayin bako ina da haƙƙin ka saurare shi manzo ya ce a bai wa kowane mai haƙƙi su a ba Allah nasa a ba gangan jiki nata a ba iyali nasa akwai kuma makota da abin da ya kamata wannan ita ce rayuwar addinin musulunci rayuwar kasa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa a bashi kada saboda haƙƙin wani a tauye haƙƙin to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai haka kuma ya dora sahabbansa da al'ummarsa a kai sai ga shi da yanzu mun ji Allah subhanahu wata'ala ya shaidi manzon Allah da yin tsayuwar dare kamar yadda matarsa Aisha ta shaide shi da yin tsayuwar dare to haka ake so ka zama a tsakankanin bayi kar ka samun shaidar ubangiji ta kwarai a kanka da shaidar bayin Allah ta kwarai a kanka wanda ita ce nagarta amma in ka kuskura tsakaninka da Allah da kyau amma tsakaninka da bayansa ba kyau ka samu matsala tunda an taɓa wucewa da gawa aka faɗi abubuwa marasa daɗi a kan ta manzo yake cewa ta waje ba aka wuce da wata gawar aka faɗi abubuwan kirki manzo sake cewa ta waje ba sabai suka ce ba mu gane ya yi kama da juna kuma abubuwan da aka faɗa sun bambanta ya ce waccan da na ce ta waje ba wuta ce wannan ko na ce ta waje ba aljanna ce ai kuma shaidu ne na Allah akan bayansa da ke ban kasa ai abin da kuka sani kuka gani kuka kiyaye shi kuke faɗa kaga abin da ake so kai abin da ka samu shaida ta kwarai daga bayin Allah da kuma Allah subhanahu wataala Aisha ta ce hatta ta tafattara kadama haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake wannan tsayuwar dare har kafafuwansa su tsatsage shine ta tafabbab su kumbura saboda dadewa a tsaye jini ya taru har ma saboda cikar kumburin kafar wani lokaci ta rika dara in ta dara kaga jini zai tsatsa wannan shine faso na neman yardar Allah ba fasan gautsun fata ba ko hakan tana faruwa da shi saboda daɗewar da yake a tsaye tsawon lokacin da yake ɗauka a tsaye yana karatu kafin ya kai ga ruku kuma ga shi yin irin wannan tsayawa haka za ka tar ruku yake daɗewa haka su da kusan shigen ruku ba wai kawai in ya gama karatu kuma nan da nan a dundun gura a tashi ba yana daɗewa a ruku yana daɗewa a sujada kuma yanayin wannan karatu da yake daɗe. kamar da ya tabbata a hadisi cewa to duk inda ya zo ayat take maganar rahama zai tsaya ya roƙi rahama duk take maganar a yi tasbihi ga ubangiji zai tsaya ya yi tasbihi duk da ake maganar wani narko ko azaba zai nemi tsari daga wannan haka yake kaga kenan bayan karatun ma da wasu abubuwan da suke ratsuwa ciki to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan bayanin da aisha ta yi yana kunshe da cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya keɓe su da wani ilimi na musamman na cikin gidan manzo da ba kowa yake da shi ba aisha tana daga cikinsu domin wani abin take faɗa saƙon cikin gida ne da sai ɗan cikin gida zai san shi an fahimta ko tana daga cikin abubuwan da sahabban lokaci suke tafiya neman barin saninsa a gurin sahabban manzo batansa da suka rayu da shi cewar kuka zauna da manzo a cikin gida ya yi wasu abubuwan da sai dan cikin gida zai gani muna da fatawa akan kaza kaza ya abin yake sai kuma su musu bayani to na daga cikin abin da yake nuna mana ilimi da Allah ya bawa matan manzo na sanin abubuwan da manzo yake kai na cikin gida da aka samu daga gare su to da kaga wannan hadisi shi ma daga cikin falala da matsayi na Aisha na ta mu da abubuwan cikin gida da ba kowa zai iya faɗa ba su cikin gida sannan bayan haka ci gaba sai yake cewa fa qultu lahu aisha tace sai na ce da manzon Allah lima tasna'u hadha ya rasulullah kai ko me yasa kake aikata ka ya manzon Allah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar gashi ko Allah ya riga ya gafarta ma abin da ya gabata na kurakuranka da abin da ya jinkirta bakar ga kai ba ma to dai wannan gaba ana sanar da mu wani ƙarin matsayin na aisha allah ya da ita cewar mace ce mai tausaya wa mijinta domin wannan cewar da ta da shi kai kuwa me yasa kake yin haka ya manzan allah ai tausaya wa halin da ya shiga take na ya tsaya tsayawar da kafa ta kumbura har ta kai ga tsaki to wannan sai ke sanar da mu cewar haka ake so macen kwarai ga mijin kwarai ta kasance ta zama mai tausaya wa mijinta in mace tana tausayinka to baka da matsalar mace amma aka ce kai kake tausayin matarka ba ta tausayin ka to sai dai Allah ya sa a gama lafiya eh a dai raka kawai wannan yakan tuna min sau tari da wata 'yar tattauna ta taɓa faruwa tsakaninmu a dan cikin unguwar kawo sanda gidana da nake zauna a ciki nan na zauna a kawo sai na zo tarar 'yan masallacin da muke sallah an ayari ana tattauna wa ana so a tantance suwaye mazajen tace da waɗanda ba mazajen tace abinda ya taso maganar ɗaya ne yake cewa shi iyalinsa ba ta sanin me yake shigo masa ko me ya rasa a harkar samu maganar ya yi aiki albashinsa nawa ne ba ruwanta ya ɗau kuɗin nawa ya ɗauka ana bin sa bashi ba abin sa bashi ba ruwan ba ruwan ta dashi kawai ita dai ta nemi abin ta bukata inda akwai babu ibayar in babu ta hakura in kuma da akwai dan abin da ya samu ko ba ta samu ba take so ba shi gidan ta karba ce shi haka yake saboda shi shine a gidansa mai gida sai aka taɓa wani ce a ni kuma ka gaba haka nake kai ya kake ce ainihin na ɗauko albashin zuwa nake kawai su fitar da guda ce mata gasu tsara da yadda za a yi a karkasa a yi waye a yi waye ba ruwa na ta san na ɗauko na kawo maganar wani kuma ga kaza ga kaza duk bata taso komai gare a fili muke da ni muna cikin wannan wasu sun kasu sun yi nan wasu sun kasu sun yi nan Allah ya ji kan Malam Ahmad Ibrahim ba dan ya rasu ba limamin masallacin Beirut Road shi ma dab da dab muka zauna kusa da kusa a gida shi ma yanzu ya tashi da sai shi ya zo saka ce to ga ma gafata malam bari mu ji kai ma aina ina kake <laughs> bayan ni an ji inda nake <laughs> kenan kamar ahmad sai aka ce to ala gafata malam kai wani bangaren ka bangaren ya ce to ai shi yana da bayani <laughs> aka ce to yi bayanin ka ya ce a wannan maganar da kuke yi maganar ba ta fici ɗayan biyu idan matarka mai tausayin ka ce in duk abin da kake da shi ka ɗauka ka bata za ta tafi da shi ajin tausayin ka kakka shiga galabaita ko kakalaka kullum ƙoƙarin ta ya asirin ka zai rufe take idan matarka ba ta tausayin ka to ba wawa irin ka ka ɗauki duk abin da kake da shi ka danka mata ko kuma ka ce gashi nan ga yadda ya ce to ni ba sana gaya muku a ina nake <laughs> an gane ko to kaga abin yana koma da wa kake zaune da ita ne ko in mai tausayin ka ce dan abin da kake da shi ta sani ba tashin hankali ba matsala ba amma in mai neman ina za ka ajiye a kwakaro maka bashin shekarar ta wuce da na bana hada ka biya bashi kuma a har sauran abin da ya rage na hannunka to wannan kuma sai ka sai da za ka zana da ita to aisha dai an gaya mana tana daga cikin masu tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kake haka har kafarka ta tsatsage ko to wannan duk koyarwa ce in an karanta irin wannan hadisin ga mata to kiji ga yadda take da manzo ashe duk sannan da yake mata ba a banza ba ko da dalilai da abubuwan za su sa iso din ke ma ki yi haka ba sai kin je a baki rubutun gama da shi ba ko wani abin da ya kama da haka ke kike da ma magani a hannu irin yadda ake cabi ta zaizai tun da karkar ga ka sami irin wannan lafiya lau kome za ta wani na gaya mana yadda aisha take da tausayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma hadisin a wannan gaba ya tabbatar mana cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya faɗa mana matsayinsa Aisha ma ta daɗa jaddada mana a wannan hadisi na cewar abubuwan da suka faru da manzo na kurakurai wanda ya riga da wanda ba su zo ba Allah ya gafarta musu li ya Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk Allah ya cika nimarsa ga manzo da duk abin da zai iya tunkara ubangiji da shi na kuskure an riga an yafi an gafarta wannan shine matsayin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai shi sannan bayan haka a daidai wannan gaba ibnu abi jamra Allah ya ji kansu da rahama yake cewa wajibi ne musulmi su sani cewar kada ma ya ɗarsu a zuciyarka cewar an ce an gafarta manzo abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na kurakuransa ka ɗauka yana yin irin zinaban da ni ko kai muke a'a shi wasu abubuwa ne sabanin abin da ya fi in ya yi su ake kirga su a matsayin kurafai kamar sanda abdullahi ibn umi maktum ya zo ina mai cewa da shi sanar da ne abin da allah ya sanar da ina mai neman karɓar shirya shi ko manzo lokacin ya shagaltu da kakkakakkan arnan shawa ina tattauna da su ina ganin yiwuwar ya ciyo su sai bai saurari makaho ba sai Allah ya ce abasa wa tawalla an ja ja'ahul a'a ya daura fuska ya kau da kai saboda makaho ya zo masa shi kuma da i yana ga ai waɗannan gaggan in suka karɓa dini adadin wanda za su biyo bayan su Allah ya yawa da su kuma shi da yake abin ya ciyo shi ya zo don an samu jinkiri ba wanda zai gudu ya tafi bane waɗannan an fi ganin yiwuwar su tashi su bar shi saboda wani ma ya wada ya wulakanta bai ma kula ba ko ai ko kai ne yanzu hakan ce karen za ta sai Allah ya nuna masa ba anan abin yake wancan din da yazo ya ce a sanar da shi a saurare shi a sanar da shi waɗannan ba ka da tabbacin su ga mai alamar tabbas ta da an fahimta ko to irin wannan da Allah ya ce tuni ma ya gafa Allahu anka lima adinta lahu Allah ya riga ya fi maka wa ce kai musu izini irin wannan munafukan masu ƙarya uzuri amma ka riga ka yi kuma an ya fi maka ba za a kama ka da ai an fahimta to ice irin waɗannan kar ka ɗauka an ce Allah ya gafarta musu abin da ya gabata na zunubansu da wanda suka jinkirta ka ɗauka irin shirga ƙarya da wasu suke yi irin yaudara a inci a manzanni ba sa irin wani musamman ma kuma shi da yake kowane sannan bayan haka sai manzo yake cewa afala uhibbu an akuna abdan shakura shin bana so in zamo bawa mafi godiya ga Allah ba ki Aisha na sani kina tausayi na tausaya min yasa kike cewa me yasa nake haka kama tun kin nemi dalilin da yasa nake yin haka to gashi so nake in zama bawa mai yawan godiya a gurin Allah akan abin da ya min na baiwa da ni'imar da bai wani ba ke da kanki kin faɗa an gafarta mu abin da ya gabata da wanda ya jinkirta na kurakurai na to ya kuma zan zama kamar sauran wanda ba samu wannan matsayin ba a ya kamata a ga bambanci ne da su na yabawa da godewa akan abin da aka yi bahaushe ma haka ya ce yaba kyauta Tukwici, to wannan shine tukuici na da nake iya yi ga ubangiji isan na yaba na gode da abin da ya yi don an ce ashakur shine mai yawan godiya bawan da ya hada salo-salo na godiya da ake wa Allah godiyar zuciya ta da cewar ubangijinta shine mai mata baiwar da take ciki da ni'ima ba dabararta ko wayanta ko wani ba shi ba wannan gudetarwa a rai ka ji cewa duk abin da ya same ka na ni'ima da walwala da nishadi da abubuwan da suka kama da haka baiwa ce da ni'ima daga Allah to kun bawa ya samu wannan a zuciya zo mai godiyar Allah a zuci saboda kullum Allah ne a sa duk abin da ya same shi yana jin cewa daga Allah akwai kuma godiya harshe irin su alhamdulillah da za ka rika faɗa ashkuruka ya Allah shukuri ilaika ya rahman ko ya shako da makamanta haka to da ka wani abu da kake faɗa irin su karatun sallah irin su tasbihi irin su tahlili irin su tahmidi yana nuna cewar harshenka yana jin cewar wanda kake ambato dinnan duk abin da yake gare ka da ni'ima shi ya maka to nan godiya harshe ke sai kuma godiya sauran gaban da ba zuciya ba ba harshe ba shine irin tsayawar da manzo yake haƙafa ta tsagi ruku'u da yake daɗe a halin ruku sujjada a halin sujjada ya daɗe to wannan salon da yake yi shi kina ya haɗa godiya samfuri samfuri da ake da ita na godiya zuciya na yi harshe na yi gabbai kuma da ba waɗannan ba masu rai to shine ashakur wanda ko ta ina ka taɓa shi a cikin da Allah a zuci a harshe a sauran gabbai na aiki so da ka take cewa ba na so a ce na kasance bawa mai yawan godiya ga Allah ba to wannan shine dalilin da yasa kika ga ina tsayuwar da har kafata take tsatsaki shine sai malamai suke cewa wannan gaba tana sanar da mu cewar akwai dalili a wannan hadisi na cewar godiyar ubangiji subhanahu wata'ala ita ce tsaiwa da yi masa biyayya dagewa wajen wato neman yardarsa a zuci da harshe da sauran gabbai wanda ya samu wannan shine mai matakin koli wajen gode ubangiji wanda kuma aka samu na harshe da sauran gabbai to yana da wani sashi inda aka samu kuma na zuciya da harshe akwai karancin na aiki an samu wani sashi to da shi su kansu bayan da suke godiyar hawa hawa matsayi matsayi daraja daraja ce so da ka godiyar bawa ga Allah subhanahu ta'ala shine ya tsayu da yin abubuwan da Allah yake so da barin wanda baya so a sakamakon ya yi masa ni'imar lafiya da ta lokaci hadisin da muka ya gabata muna ribata su wannan shine godiyarka ga Allah subhanahu akan ni'imomin da ya maka to shi sa malam imamun nawawi allah ya ji kansu da rama ya ɗauko wannan hadisi ya sanya shi a babun fil mujahada babin da ke magana akan dagiya da dagewa da jajircewa da wato juriya wurin bin allah sau da ga manzo yadda yake da dagewar bin allah har ta kai ga kafarsa tana tsage to kai ma yi kokari ka kwatanta wata shabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami ko bil inna tashabbuha bil kirami ribahu ko falahu ma'ana ku kwatanta ku kamanta ku kwaikwaya ko da ba ku kai kamar su ba suka gabata hakika kwatantawa da kwaikwayo da waɗanda suke wato ainihin masu daraja da ƙima rabauta ce tsira ne Allah ya datar da mu to sai abubuwan da malamai suka ambata da wannan hadisi yake koyar da daga cikin irin bayanan da malamai suke ambatawa suke cewa wannan hadisi na sanar da mu yawan dagewar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen bautar ubangiji cewar mai neman Allah yi da shi ya san da shi to dage da yin ibada kamar da Allah ya san da manzo fiye da yadda ya san da kowane bawa sakamakon juriya da dagewa kan musu sannan hadisi yana sanar da mu cewa wanda Allah ya masa ni'ima da wata ni'ima ta musamman ike shi da wani matsayi na musamman to abin da ya kamace shi godiya ga Allah akan wani ni'imar da ya musu mun faɗa ni'imar ji ne ka ji abin da yake so kakka saurari abin da baya ni'imar gani ce a kalli abin da ya ce a kalla alƙur'ani hadisi halaliyarka amma ba kalli abin da yake haramun gare hannu da ya maka ka ɗauki abin da ya ce a ɗauka ka aje wanda ya ce a aje kak ka ɗau abin da ya ce a ɗauka kak kuma ka aje abin da ya ce a ɗauka kafa ta ka je inda yake so aje kak ka je inda baya so aje to da shine godiyarka akan wannan ni'imomin da ya maka da bai wasu ba saboda kana kallon wasu a naɗe amma kai da ƙafafun kana ganin wani ba hannu amma kai da naka kai shaida ne wane da wane ba sa gani amma kai kana ji wane baya ji amma kai kana ji waɗannan nimomi ne ya kamata ka tafi da su wajen godewa da yaba wa Allah a kansu sannan hadisi yana sanar da mu cewa wajibi ne gabawa ya tsayu da abin da zai samu ƙari na ni'imar ubangiji ta ci gaba da wato karuwa da wanzuwar wacce aka yi masa domin allah yana cewa da in shakartu la azidan nan tabbas wallahi in kuka gode min kan nema da muku ne kuma tabbas zan kara shine malamai suke cewa godiyar ni'ima dalili ne na tabbatar wacce ta gabata kuma sanadi ne na zuwan sabuwar da bata domin an ce zan ƙara mu ai waccan tana in ka ji ƙari akwai wani abin da ya gabace shi an ɗora a kai ko to godiyar Allah na sa ni'imar da ya maka wacce ta gabata ta tabbata kuma ka ƙara samu ka ƙara samun samu so da haka wannan hadisi na sanar da mu cewa mai so ya ci gaba da zarcewa akan cin ribar ni'imomin da Allah ya masa to ya zarce ya dage da yin godiya da yin abubuwan da Allah yake so sai wannan ta tabbata kuma ya rika samun ƙari Allah ya sa mu dace to na shine karatun

ake sanin me nake da shi nawa ne albashi ta me na karbo ana sani saboda wata baiwa da Allah ya mun wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith Allah ya datar da ni da wata baiwa Allah sai dai Allah ya biya ta saboda koda wani abu ne ya taso da za a yi ta yi to sai dai ni nace sai na bayar da ka yi baka naka ce to daga abin da Allah ya bani ko nake da shi na ranta maka kaza ya taso baka ko kuma abin da ka bari an je an tarar kudin sun fi haka kamar da ake kari yanzu na abubuwa ko ka saba ana siyo a shana naira biyar an je an ce ta zama goma kuma a zauna ba a shana sai dan a zo ba girki to tana da biyar ta cika aka siyo ta goma kada ta ci to na fi cika biyar haƙƙinka ne da yake kanka ka tsayu da shi a harka abin za a tafi da gidanka to kuma an ranta sai ka ce to na gode ala saka da alkhairi da biyar ɗinki kuma wannan bai hana miki kyauta tunda ai daga irin wannan kyautar da kika samu abin da kika yi min ciko da ba shi sai da zo tar da kana ba a yi ya aka yi to abubuwa sun tsaye sai kuma ban da kuɗin cika ko tana gudun tarantuwa ce tana rance a mako wannan in dai ba ita ce ta sare maka ta yafe tana nan haƙƙi a ku zo aka yi za a rabu gado cewa da dogon hannu to maza ka girkinta kayan ka ga kamar ya gani yanzu ka rasa eh to saboda haka kaga ta faɗi wani matsayi da Allah yawa kishiyarta saboda haka